An sashin Hausa na murya Amurka ne akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Agustan shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. yayin da masu kada kura a amurka ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu da 'yan takarar jam'iyyar republican da democrat wasu kananan jam'iyyu sun fara haskakawa sakamakon zaben da aka yi a ƙasar afirka ta kudu ya nuna cewa jam'iyyun adawa na kan gaban jam'iyya mai mulki a birnin london kuma 'yan sanda sun faɗi cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai ba a najeriya rahotanni na cewa an samu barakar shugabanci a ƙungiyar boko haram za ku ji ƙarin bayani dangane da wannan batu a jamhuriyar Nijar kuwa bayan da shugaba Isu Muhammadu ya yi kira ga 'yan adawa da su zuwa haɗa gwamnatin haɗaka ko yaya suke kallon wannan ta yi? Su talakawa a bar su gaba. Da suka zaɓe ka suka baka jagorantar ƙasa kuma su 'yan adawa talakawa ne suka bar su wannan matsayin don su hake musu. Sannan baya ga haka Jummai Ali za ta shigo da shirinta ne sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da masu kada kura a Amurka ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyu guda biyu, Republican da Democrat. Wasu ƙananan jam'iyyu sun fara haskakawar da ba a saba gani ba a idanun jama'ar ƙasar. shugaban ƙasa na ƙarshe da aka taɓa yi wanda wato wanda ba ɗan jam'iyyar republican ko democrat ba ne ya gama aikinsa a shekarar 1853 shekaru 163 da suka shige kuma duk da cewa jam'iyyu daban-daban na tsayar da 'yan takararsu kowace shekara ta zaɓe ƙalilan daga cikinsu ke samun goyon baya wasu daga cikin dalilan sun hada da matsalolin tsarin da ke hana 'yan takarar isar da sakonninsu ga ɗimbin masu kada kuri'a amma ranar talata da ta gabata 'dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar libertarian gary johnson tare da wanda ya tsaida a matsayin mataimakinsa bill weld sun bayyana a taron amsa tambayoyi ko jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin ɗin cnn ya yi karo na biyu kenan a wannan kakar zaben haka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar grand party jill stein da wanda ta tsaida a matsayin mataimakinta a Jamu Baraka su ma za su samu damar halarta irin wannan taron ranar 17 ga watan nan na Agusta. Johnson da Stein su ne suka zo na uku da na hudu a zaben da aka yi a cikin shekarar 2012, amma duk da cewa su suka zo matsayi na biyu da na hudu ba sa cikin sahun da takarar 'yan jam'iyyar Democrat Barack Obama da na Republican Mitt Romney. obama ya doke romney da kuri'u 66 wato miliyan 66 shi kuma romney ya samu kuri'u miliyan 61 yayin da johnson ya samu kuri'u miliyan 1.2 ita kuma stein ta samu kuri'u 500 sakamakon zaben da aka yi a ƙasar afirka ta kudu ya nuna cewa jam'iyyun adawa na kan gaban jam'iyya mai mulki ta anc yayin da aka kirga kusan fiye da rabin ƙuri'un jam'iyyar anc ce take da ƙuri'u mafi yawa a faɗin kasar amma duk da haka wannan shine kuri'u mafi kasance wato kankanci da taɓa samu tun karshen mulkin nuna wari launin fata a shekarar 1994 dama ƙwararru sun yi hasashen cewa jam'iyyar ta anc ba za ta sami goyon baya ba sosai a wannan shekara saboda ƙasar na fama da matsalar rashawa da kuma yadda jama'a ke nuna rashin amincewarsu akan karancin ababen more rayuwa jam'iyyar dai na da tabbacin cewa ita za ta lashe mafi yawan kujerun majalisun garuruwa da biranen kasar amma jam'iyyar adawa ta democratic alliance tana kan hanyar ci gaba da rike majalisar birnin cape town sannan tana keke da keke da jam'iyyar anc a majalisun biranen johannesburg da pretoria kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sandan birnin London sun faɗa yau Alhamis cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai a birnin ba, bayan da wani mutum ɗan ƙasar Somaliya ya cakawa wata mata wuƙa har lahira tare da raunata wasu mutane su biyar a tsakiyar birnin na London, amma sun ce ta yiwu harin na da nasaba da matsalar taɓin hankali. 'Yan sandan sun kama matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin Russell da ke kusa da jami'ar London bayan da suka yi amfani da wata na'ura. Matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba yana hannun 'yan sanda yanzu haka a wani asibiti a birnin na London. Shawarar baza 'yan sanda ɗauke da makamai a kan titunan London na da mahimmanci sosai saboda galibin 'yan sandan ƙasar Birtaniya ba sa ɗaukar bindigogi. Jami'an tsaro sun bayyana cewa matar ta rasa ranta a harin, wato wadda ta rasa ranta a harin 'yar shekaru 60 ce da haihuwa 'yar ƙasa amurka kuma jami'an kiwon lafiya na gaggawa sun yi jiyyarta a inda abin ya faru amma jim kaɗan bayan aukuwar lamarin ta riga mu gidan gaskiya an sallami mutane uku daga cikin waɗanda harin ya shafa a safiyar yau alhamis daga asibiti sai dai ba a san halin da sauran mutanen su biyu suke ciki ba masu zanga-zanga a kasar brazil sun farawa wutar gasar wasannin olympics da za a fara a rio de janeiro da nura na rashin amincewarsu da ɗimbin kudaden da aka kashe don shirya wasan na ƙasa da ƙasa bayan babu wani ci gaba da aka samu a fannin tattalin arziki da ci gaba a rayuwar al'ummar kasar wani jirgin ruwa da matuka bakwai 'yan wasan brazil suka tuka ya share fiye da awa daga garin nitoroi zuwa sansanin sojin ruwa wato ruwan rio na tarihi inda ma'aikatan jirgin ruwan turbin da las grill suka ba magajin garin na rio wato eduardo pes uh, wutar wasan akan hanyar kai wutar a latilas 'yan sanda suka amfani da barkonon tsohuwa don wargaza masu zanga-zanga waɗanda suka fusata saboda kuɗi dala biliyan goma sha biyu da aka kashe yayin da 'yan ƙasar brazil ke fuskanta taɓaɓarewa tattalin arziki shekaru fiye da goma da suka wuce haka kuma gasar wasan ta olympic da za a fara a rio na fuskantar matsalar ɓarkewar cutar sauran zika da ɗimbin rikicin rashawa a siyasar ƙasar da kuma batun tsige shugaba dilma rousseff ya zuwa jiya laraba fiye da tikitin wasan miliyan ɗaya na nan jibge ba a sayar ba daga ƙarshe shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan ya ɗauki alwashin cewa zai ɗauki mataki akan duk wani kasuwanci da ake zargi yana da alaƙa da malamin nan da ke da zama a nan amurka wanda ya zarga da kitsa juyin mulkin da aka yi ƙoƙarin yi masa amma bai yi nasara ba cikin watan da ya gabata Erdogan ya gana da shugabannin cibiyar kasuwanci yau Alhamis a Ankara. Ya gaya masu cewa gwamnatinsa ta ƙudiri aniyar yanke duk wata alaƙa ta kasuwanci da cibiyar da ke da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi masa. Shugaba Erdogan ya ayyana Fethullah lagulan wanda ke zaune a jihar Pennsylvania tana Amurka tun shekarar 1999 a matsayin ɗan ta'adda kuma yana kira ga gwamnatin Amurka da ta mai da shi Turkiyya. Gulen ya karyata wannan zargin kuma shi ma ya yi Allah wadai da yunkurin juyin mulkin da aka yi. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni na cewa an samu barakar shugabanci a kungiyar Boko Haram bayan da aka bayyana sunan Abu Musab Albarnawi a matsayin sabon shugaban kungiyar. nasiru adam hikaya na da karar bayani akan wannan batu min akhikum fillah abi muhammad abi bakr bin muhammadin shakawi Sakon sautin na Abubakar Shekau na tsawon minti goma da rabi cikin larabci da Hausa ya kushe shugaban Boko Haram da ISIS ko Da'is suka nada Abu Mus'ab al-Barnawi da nuna shi mujirmi ne. Shekau dai ya nuna yana nan kan mukaminsa na jagorancin 'yan Boko Haram da zayyana Barnabi da cewa ai ma kafiri ne don muradunsu ma sun saba da juna. Take na buga wani mai sauraron muryar Amurka mai duguri dan Lami dan Maliki don bayyana halin da birnin ke ciki da fitowar wannan sakon. Eh, gaskiyar magana ne abin da nake ji a bakin mutane shine wasu suna cewa alal hakika wannan ba zai wuce farfaganda ba domin zancen shugabanci ko da akwai shekau ko da babu shekau su dai sun ga ci gaba zancen boko haram allah ya ya zo karshe wasu kuma suna faɗi kasan ra'ayi ne kowa da irin abubuwan da yake tofa albarkacin bakinsa wasu kuma sukan cewa a ah, to ashe har yanzu kenan akwai sauransu ba a samu an kakkaɗe manya ba har suke tunanin canja shugabanci to wannan shine dai abin da yawanci mutane suke magana a cikin gari amma dibi nuna cewa mutane sun firgita ko suna ganin za a sake samun wata matsala ba a babu mutane suna da karfin gwiwa cewa lalle lalle yanzu nan ka an samu zaman lafiya wanda zuwa ga abu wata barazana da suke fuskanta daga su wannan yan kungiyar boko haram Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse a jihar Jigawa masanin harkokin ta'addanci ne na ƙasa da ƙasa. Shin me zai ci ne kan wannan dambarwar ta shugabanci tsakanin 'yan Boko Haram? baraka ce aka samu barakar da aka samu a ƙungiyarce nasarar da sojojin gamayya suke kuma da nasarar da sojojin najeriya suke ta samu a kansu to shi yasa aka samu wato barakar shugabanci da kuma barakar aƙida Dr. Muhammad Bello kana ganin ya nuna ƙungiyar ta rabe gida biyu kenan? Eh, kware ko ƙungiyar ta jare gida biyu. don dole ya zanto haka masu aƙidar yi shugabansu na da kaga ai za su yi abin nan za su kasance da shi kuma masu aƙidar na daɗin da a yan suka yi yanzu kaga za su gare su kuma su koma saboda haka za a samu ɓaraka sosai ta fannin tafiyar da yakin da suke da Najeriya da kuma 'yan game da ake da su. Saboda haka idan aka samu wannan abin da zai zanto shi ne wato nasara za a samu sosai don abin da ake cewa command and control na yaƙi babu shi to yakin kuma da za a ce ma yau babu command and control wanda ke tafiyar da yaki sosai ya ce musu ga abin da za a yi babu shi to ai kaga shi kenan yaki ta kare rundunar tsaron najeriya ta ce da shekau ne ko barnabi ko oho da ita muradin ta kakkaɓe burbudin 'yan boko haram nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a can jamhuriyar nijar kuwa bangaren 'yan adawa ne ya yi watsi da kiran da shugaba isu muhammadu ya yi musu na su zo a kafa gwamnatin haɗaka a jiya ne shugaba isu ya yi wannan kira yayin bikin 'yancin samun kan kasar amma a wasu da wakilin muryar amurka suleiman muni barma wani kusa jam'iyyar mnsd nasara rabilu alhaji khan ya yi watsi da wannan tai na shugaba isu su talakawa a bar su gawa da suka zaɓe ka suka baka jagorancin ƙasa kuma su 'yan adawa talakawan ne suka bar su wannan matsayin don su hake musu tunda ba su iya magana amma wa'annan talakawan da suka ba su nauyin adawa su sun iya magana ga ta muna yi don mu hake musu ne in muka taimaka muka shiga kenan talaka ya san abin da ake gobe ko ko ya san abin da ake kitsa ba sani ya tahiya da koya aiki da wannan kishin 93 gare shi na yan kasa da ke bayan shi tana nufin ku MNC da kun ce da shi a kai kasuwa a mu mun gaya mishi za mu ƙara da mishi kuma yanzu zai sake ji mu da wannan kira da a matsayin jam'iyyar mu ta su da nasara sai dai mu ce mishi a kai kasuwa in an samu mai sai ya sayi mu ba mu a can baya ya yi wani tayi makamancin haka wanda kuma a sanadiyar rashin ah, haɗin kai tsakaninku shugabannin jam'iyyar da jam'iyyar nan ta rabu biyu inda aka samu da dama daga cikin manya-manyan jigajigan jam'iyyar suka shiga ah, gwamnati kuma har yanzu ana ci gaba da dama da su shin wannan sabon kira ba zai ƙara kawo ko kuma ya yi dalilin ficewar wasu daga cikin wanda ke ra'ayin su bi gwamnati ba kasan bambancin wancan lokacin da wanga shugaban kasa isu yanzu ya kare bukatar dan adam duk kwarewar shi in yau sai umar kada ya ciya ta ya bi shi isu bai bukata sai umar zai bukaci jam'iyyar MNCD kenan wa'annan mutane da kake zancen ka a sami irin wannan matsala ta wancan gamin ba a samu saboda shi kanshi sun baya bukatar su inda wani abu ne su da sun zama yan majalisa wasu na cewa akwai wasu daga cikin shugabannin wannan jam'iyya da suka gashi kuma suna gab da kwatsewa da gwamnatin nan ta isu muhammadu yau to kai ka cewa an sun gaji ko an mutum ai shi ta siyasa saka ne kuma da ka shigo jam'iyya da shekara goma sha takwas ka shigo ainihin shekarun zaɓe sakan ka ne kai in ka ga kamar adawa ta ishe ka kana iya zo ka rubuto ma jami'a ka ta adawa ta karata ka ce ka adawa ta ashe ka na hita na ta in kama isu in yana bukata ta in kuma ba bukata ta adawa ta ashe ni kuna bar siyasa amma kai ka na kai dai baka iya daukar jami'a ka can jami'a ba ta ne ta ba a babu wannan dokokin jami'a sun karar suke Rabilu Alhaji Khan kenan wani kusa a jami'ar MNSD da nasara a jamhuriyar Nijar. don za a can birnin yamai na cewa karfe 4 na yamma ne da minti 14 wato 11 na safe kenan da minti 14 a nan washington dc da sauran jihohin da ke gabashin amurka ga shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jimai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin alhaji alkasa abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage ga mai tambayar mu ta farko a yau hello salamu salam suna daga farko dai suna na abubakar ahmad to tambaya da nake a yadda muna nan zama dinnan idan allah ya sa lokacin da za mu koma gida muna nan da matasa waɗanda dai daman suna karatu sun yanke da kuma yara kanana waɗanda dai ba a shiga karatu ba Allah ya sa muka koma nan za a mana ɗauki nauyin yadda yaran za su yi karatu ne da sauran matasan nan ko kuma kuma dama muna sana'a muna da gidaje gaba ɗaya amma gaba ɗaya wannan da ya zama ba namu ba kuma ba mu san menene za mu koma mu tarar a gidajen nan ba ba dai abinci ba ba dai gidan ba ba dai kayakin sana'o'in nan ba to ya gwamnati zai yi da mu irin wannan abubuwan nan to alhaji alkasim ko da yake kayi bayani a baya akwai wani karin bayani ne da za ka mishi eh karin bayani da zan masa shine cewa ba za gwamnati ba za ta mai da mutane kawai a haka ta basu ba idan Allah ya yarda makarantu za a gyara masana'anta kuma Allah da za a gyara kuma waɗanda suke sana'a ko manoma za a dan ba su tallafi su ci gaba da sana'ar da suke kan wannan abin da ya faru don su samu su ci gaba da aikin da suke yi da ayyukan da suke yi da Allah yadda. To ba malami na gaba ko? Ya, kenan na gode. Wa alaikum salam. Ni suna na Abubakar Siya. To. Daga Goza na Kantar Borno State. Abuwana ya bani waya kan ko yi mishi waya ko waya dai ya kawo faɗa kuɗin nashi da abubuwan da yake faruwa na tambaya da abin da ya faru da mu eh, za mu ce a borno state da gaskiya mazan ko da ina yi maki magana nan ma ina makaranta eh, wannan ba fili ba ne na bayyana ra'ayi in kana son ka bayyana ra'ayi bari a ƙarshen shirin nan zan sai ku nemi biro ku aje zan ba ku lambar da muka lambar waya da muka tanada na musamman wanda za ka iya kira ka ba gwamnati shawara ko kuma ka faɗi abin da ke ka. Wannan fili mun gayyato eh. Alhaji Alkasim ne domin ya amsa tambayoyinku. Eh, shi Alhaji Alkasim Abdulkadir shi jami'i ne na hulɗa da jama'a na asusun tallafawa ire-irenku da rikicin Boko Haram ya tilasta ku bar gidajenku. To kana da ah. tambaya ne? Eh, Eh, to babu wani tambaya. To ka ba ka ba mutum. Ba zan jira wancan na maganan bayanin ra'ayi. To za ka jira sai na baku nan ban yaso za ka kira ka bayyana ra'ayinka ko? Eh insha Allah. To ka saurari ka saurare mu a ƙarshen wannan shirin zan baku nan ba. To shikenan. Na gode. Yawwa. To malami ka ba malami na gaba ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na yi na ziyara ko karya yi. Alhamdulillah. sunana ahmed ibrahim eh, tambaya na shi shirya kan cewa yanzu mu dai an yi mana waɗannan abubuwa kuma muna sun san manyan najeriya in an ba su abubuwa shugaba dai zai iya fitar ya bawa kamar misali a tallafa mana kuma so da yawa muna ji an tallafa mana kuma ba iso ba zai iso gare mu ba eh. kuma da yau sau da yawa muna ji ana ba mu abubuwa ko misali kamar abinci haka za mu ji gwamnati ya cire kuma bai ishe bai iso gare mu ba to shi yasa mun ce tambaya yanzu misali in za a taimake mu ta ya za iya taimake mu don muna da shugabanni shugabanni kuma shugabanni kuma ba su da gaskiya a cikin lamarin Najeriya tambaya na shine ta abin zai iya same mu mu samu kuma mu ma mu ji abin ya same mu kuma ya fita tambaya na shi ne wani. To ba kana da wata tambaya ne? Eh in an ban sai na da wata tambaya. A'a to ka faɗi duka biyu a jere tukunna ba haka muke eh, yi ba. Tambaya na shi ne kuma a na gaba kan cewa yanzu mu da aka kashe mana mu da aka kashe mana iyayenmu da yan uwanmu ya gwamnati zai da mu kuma haka. Kana nufin ko gwamnati za ta baku kuɗin fansa? Eh, muna nufi za iya ba mu kuɗi fansan ko kawai mun yi hakuri ne haka saboda akwai waɗansu ma da suka aka kama su kama misali yan matan cibo sun je suna ta waye waye mun samu kuma akan wannan wannan nafila ne akan rashin muka yi a goza ba wani abin da ina gani a cikin kogin su boko haram suna faɗi cewa ba su samu nasara kamar yadda suka samu a goza tun suka faru waɗannan abubuwan. kana da wata tambaya? eh wani tambaya na ya kare su. To bari ya baka ansa. To Alhaji Alkasim ina jin sai ka ƙara jaddada masa batun yin rajista din nan. Ka ji tambayoyin nasa ko? Eh na ji tambayoyin nasa. To zan fara daga tambayansa ta karshe. Eh. Ah, wannan sun gwamnati wanda muke tare da ba ta babu al'amarin fansa cikinsa babu kuma al'amarin jiya cikinsa. Tallafi ne ga wanda suke da rai tallafi ne na makaranta tallafi ne na asibiti tallafi ne na ƙara gina gidajen da boko haram ta wajen da cikin wannan shi asusu a tambayansa kuma na biyu shine cewa tallafin da za a bada aka samu jita-jita cewa idan aka ba manyan ko kuma shugabannin ba su baya kaiwa ƙasa to dama mu aikinmu ah. tallafi da muke badawa hannu da hannu muke badawa akwai lokacin da ah. muka ba da tallafin abinci a ƙauyen waru ƙauyen waru na abuja ne kusa da apo a lokacin da muka je shi ƙauyen kowa da hannu da hannu muka ba shi an yi rijista ɗinsu aka rubuta sunan kowa kowa ya zo sai aka ba shi duk abin da za a bada aka bada hannu da hannu saboda haka idan muka je ma ko dikwa ko goza ko baman allah da da hannu da hannu za a ba kowa inda hannun inda sunayensu yana cikin rijista da hannu da hannu za a bada kowace tallafi da za a bada insha Allah. To Aisha yasa na ce ka ƙara da musu batun rajista din nan tunda ka ce in ba rajista din nan ba a ma san da zaman su ba to tana yiwuwa kila ko don su ba su rajista ba ne shi yasa ba su samun taimakon. Shi shi shi rajistin tunda suna Abuja ne tunda suna Abuja ne su rubuto sunayen su su kawo eh, su kawo ma mu wannan kuma rajista din kuma za a ƙara turawa kuma borno state na kungiyar da ake cewa sema wanda ake cewa state emergency management agency mm-hmm. idan kungiyar mu suna da wannan list din sema ma tana da wannan list din to harkokin su zai zo da saukin Allah yadda to ba mutum na gaba ya tambaya ko salama wa alaikum salam ah, ina ina mika tambaya na ne zuwa kwara eh muna jin ka muna jin ka ina ina mika tambaya ne sunana abubakar ne daga goza to wato ina tambaya ne game da irin abubuwan da aka yi mana kamar a gidajenmu yanzu inda kamar mu mutanen jan ruza ina tambaya ne game da yanzu kaga gidajenmu ba za mu koma gurin ba na daya kuma na biyu iyaye wayansu iyayenmu duk ba sa raye duk a riga kashe kuma wayansu suna cikin kamaru ma yanzu gwamnatin kamaru ne wanda shi yake ɗaukan mataki komai abinci da komai shi yake ba su ga mu kanmu kuma yanzu inda muke ba su ma a takure muke to yanzu gwamnati yanzu wace irin wace irin abu ne gwamnati zai iya mana yanzu a irin halin da muke ci malam abubakar eh, idan ka idan kan saurari ranar alhamis duk ranar alhamis a shirin mu na la'asar muke sa wannan shiri Alhaji Alkasim Abdulkadir ya yi bayani dalla-dalla ina jin wanda ma ya yi tambaya kafin ka zo ka karɓa ɗin na ya to da yake kuma ka san shi wayan ba a hannunka yake ba baka ji ansa da ya bayar ba idan ka saurara za ka ji bayanin da ya yi akan cewa akwai bukatar ma cewa ku je ku yi rajista da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi da kuma ita gwamnatin tarayya ta Najeriya take na ganin cewa an gyara muku wuraren ku kuma kun koma. To Malam Abubakar a saboda kurewar lokaci sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za ka ci gaba da yi wa Alhaji alkasan Abdulkadir tambaya. To amma kafin mu sallama ina fatar an tanadi takarda da kuma abin rubutu. Domin kamar yadda na yi alkawari a farkon wannan shirin ga lambar da za a kira a ko da yaushe. Domin bayyana ra'ayi ko kuma ba da shawara. Da farko sai a danna alamar plus sai ɗaya biyu sifiri biyu, biyu sifiri biyar, biyu shida biyar biyar. Zan maimaita. A danna alamar plus sai ɗaya biyu sifiri biyu, biyu sifiri biyar, biyu shida biyar biyar. Kenan plus 1 202 205 2655 ana iya kira a yaushe a bar ra'ayi ko shawara a akwatin barin saƙonni a halin yanzu kuwa jimmai allice daga nan birnin washington dc ne ke gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. ta yanzu kuma ga baba yakubu makeri da wasu daga cikin sakonnin da aiko mana ta hanyar imel sakonmu na farko da cewa tabbas bincike da gwamnan jigawa ya kudurta na mukarraban gwamnatin baya wanda da tsoffin camomi wannan abun ya mun daidai kuma ya yi binciken kwakwaf irin na baba buhari kada ya kalli jam'iyya daga comrade hafiz sani garki jigawa sakon gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa rikicin shugabanci da ya dabaibaye kungiyar boko haram alhakin al'umma da suke musguna mawa ne fatanmu allah ya ƙara raba kawunan 'yan ta'adda a ko ina suke daga safiyanu gumal daura zuwa ga sashen hausa na muryar amurka hakikan sabon hali da 'yan kungiyar boko haram suka sake kaiwa a jihar boso da ke ƙasar niger wajen abin takaici ne da fatan allah kawo mana ƙarshen hare-hare 'yan bindiga amin daga bala muhammad damban jihar bauchi da prince yawo adamu bulkacuwa da garba sabiola gashuwa sako na gaba na cewa hakikan taro da gwamnatin jihar kaduna ta gudanar domin magance matsalar satan mutane da shanu da ta yi wa jihar kaduna katutu hakan ya yi daidai amma kuma in dai gwamnatin jihar kaduna kina son ki magance matsalar barayi to dole ne duk wanda aka kama shi da wannan laifin a yanke mai hukunci ba sani ba sabo daga abubakar lawan gidan dan maye da fa'ilu dan ladi mahuta da umar idrisa askira sako na gaba na cewa hakika sace dan majalisar wakilai mai wakiltar mashi da dutse a jihar katsina wato sani bello hakan wani kalubale ne kuma matashiya ne ga gwamnatin najeriya akan shirinta na yaki da masu satar mutane daga haruna muhammad katsina sai kuma sakon yusuf maiga mai gwambawa jihar gombe da ado salati goma ga annabi rijau da bashir kansila mai tukunya diri suka ce asalamu alaikum murya amurka ku ba mu dama mu yitar da allah wadai da sabon bidiyon farfaganda tare da kore kunya da hauka da wasu tsirarru mutane suke fitarwa a matsayin shugabannin boko haram saboda kawai a tayar wa mutane hankali to ta allah ba taku ba domin mukan a sanin mu an gama da boko haram To ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. To a takaice yayin da masu kada kura a Amurka ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyu biyu Republican da Democrat wasu kananan jam'iyyu sun fara haskakawa wanda ba a saba gani ba a idanun jama'ar kasar. Sakamakon zaben da aka yi a ƙasar Afirka ta Kudu ya nuna cewa jam'iyyun adawa na kan gaban jam'iyya mai mulki ta ANC. Yayin da aka kirga kusan fiye da rabin kur'un, jam'iyyar ANC ce take da kuri'u mafi yawa a faɗin ƙasar, amma duk da haka wannan shine kuri'u mafi ƙanƙanci da ta taɓa samu tun ƙarshen mulkin nuna wariyar launin fata da aka kawo wato da aka yi a shekarar 1994. 'Yan sandan birnin London sun faɗa yau Alhamis cewa ba su sami wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai a birnin ba, bayan da wani mutum ɗan ƙasar Somaliya ya cakawa wata mata wuƙa, tare da raunata wasu mutane su biyar a tsakiyar birnin na London, amma sun ce ta yiwu harin na da nasaba da matsalar taɓin hankali. 'Yan sandan sun kama matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin Russell da ke kusa da jami'ar London bayan da suka yi amfani da wata na'ura. Matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba ya wato yana hannun 'yan sanda yanzu haka. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai can an jima da dare za mu sake dawa da izinin Allah. amma kafin nan bari amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Alhaji Mai Gari Waru eh, bakin ruwa saboda rasuwar mai ɗakin sa da fatan Allah ya jikanta yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma Jule Leathers Gresham da ta hada shi wannan shiri sai injiniyan mu Rap McLean Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku yi nisa domin ga Halima Jamila da Usman da shirin yau da gobe.